أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إن إنك اليوم لدينا مكين أليم قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكين مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم لهم أنهم له منكرون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباهم وإنا لفاعلون فقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونحن لنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيد ذلك خير ذلك كيل يسير قال لئن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقا وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون نعم حسب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 yau azumi na da kwana biyar muna roƙon Allah karatunmu Allah ka karba muna da baci daya Allah ka karbi azuminmu. dukkan alherin da muke cikin wanga wata Allah ka karba muna jiya mun saya ne dab da aya 60 a cikin suratul hud yau za mu tashi aya 61 bayan jiya mun karance kisan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi hud mun karance kisansu da shi da mutanensa gwagwarmayan don shiga tsakaninsu kowane lokaci kuma annabawa suka zo shi a samu gwagwarmaya tsakanin gaskiya da karya amma karshe gaskiya shi zai yi nasara shi yasa Allah ya yi alkawali ne kataballahu la'aglibanna ana wa rusuli na wajabta ma kaina cewa ni da na za mu rinjaya komin tsawon kariya komin jimawansa to dai da kyakkyawan karshe amma kuma gaskiya shi haka yake komin jimawansa shi dai shi zai rinkaya karshe Allah ya karantar da mu cewa Allah ya hallakar da mutanen hud su ne adawa wa adun jahadu bi ayati rabbihim waɗanda su ne adawa da suka yi inkari suka yi jayayya game da mai game da ayoyin ubangiji wa asaw rusula suka saba ma manzanni Allah madaukacin sarki ya ya halakar da su shi yasa Allah ya ce wa utbi'u fi hazihi dunya la'natan Allah madaukacin sarki shi tsine musu cikin duniya wa yawmal qiyama haka kuma ranar tashin kiyama ga tsinuwa a kansu na san muna fahimta Allah ya ce ada inna adan kafaru rabbahum Allah ya ce adawa sun kafurta da ubangijinsu ala bu'udan Allah ya ce hallaka azaba nisanta ya tabbata da adin ma'adawa Kamar ka ce su wane adawa ce ne ce ce ƙaumi hud mutanen annabi huda alaihi salatu wassara. <clears throat> ina ganin muka tsaya za mu tashi dab da wa ila thamuda akhahum na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 صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب نعم فلما جاء أمرنا نجينا صالحا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربي هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا فأصبحوا في ديارهم الجاثمين نعم. كأن لم يغنوا فيها ألا إن ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى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 She ka ji abin da yake faɗi Allah ka fahimtar da mu Qur'ani Allah madaukacin sarki na ba mu labari game da Samud Samudawa Allah ya ce wa ila samuda wa ila samuda akhahum salihah قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره نعم هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب Allah ya ce wa ila thamuda akhahum salihah ku game da batun samudawa ɗan uwansu da ake cira saliha ai mun yi aike a cikin samudawa ɗan uwansu da ake cira saliha wane ne su wane ne samudawa su ne ƙabila ne da ake dangana su ga kakansu da ake cewa tamut kuna fanta waɗansu suka ce a'a gari ne wani gari da ake cira hijir da ke kasan hijaz larabawa ne wanga gari saboda karancin ruwan da suke da shi ake ciran ciransu samudawa asamdu bi ma'ana qillatul ma karancin saboda karancin ruwa shi yasa ake ciran su a samt shi ana kiran su ba sai kenan suna biyu ne ko ko kace fassara biyu ne amma an kaso kace a'a ana dangana shi ne ga zuwa kakansu ko ana dangana su ne da kaliban asamdu ai bi ma'ana qillatul ma suka ce waɗanda samudawa inda suka zauna shine hijir shi yasa cikin qur'ani ma akwai suratul hijir ko to inda suka zauna kenan wuri ne da ke tsakanin hijaz da sha Allah ya ne da ya halice su she ba su ƙarfi da Allah ya ba su ƙarfin kuma inda suka tashi manya-manyan duwago su ne sheka daga kai sheka kan hmm. to amma Allah komi yayi yana da hikima ka iske mutum garin da ya tashi tabi'an garin yake da shi kamar misali mu hakan ga gana ka iske wadanmu garinmu akwai mai akwai sauki ciki za ka iske mu da karfi sosai amma ka koma kamar sahara ka iske saboda yadda garinsu yake da karfi ga mugun iska ga ka iske su kuma suna da karfi ko ba ku gane ba in ka iske inda ramuka ne sai ka iske mutanen guntaye ne kamar cani sai haka da makamanni to saboda shi mutanen hijirin nan mutanen samudin nan sun tashi cikin mai manya-manyan duwawunsu saboda shi suna da kamfi saboda tsananin kamfin ma su yanzu za su yi jini ba shi an je an nemi siminti da blok da kasa da mai a yi a yi gina suna zuwa ne babban jini ya fi gida, yani gidan benin ga za a sassaga ne ciki ya yi daki cin ba hall da kujera ciki za su kwanta kuna fahimta bai bukatan block zai sassaga ne babban dusi ne kawai za a kawo mai planin ne dusin ga ya kai daki kaza a yi kaza kawai shi su sassa ga. kamar yadda kai plotin ka ne nan shi zai zo duk plotin na ya doki ya doki daki biyar ya yi kaza ya kaza to shi da jinin ne ko mu ce dusin ne zai sassaga a fidda gidaci suna cikin haka suna cikin wanga wadata Allah madaukacin sarki shi ya aiko musu annabi salih alaihi salatu wassalam hmm. saboda duk abin da muke kai ko cikin duk abin da muke rayan ne mun zo mu bautata ma Allah to shi yasa Allah baya barin mutane komin jin dadin su komin masuwan su shi an aiko manzo ya zo ya nuna musu Allah mai dadin kai ya bi wanda bai da dadin kai ya haddaka saboda shi cikin tafiya shi Allah aiko annabi salih annabi salih ya zo ya soma wa'azi Allah madaukacin sarki yace wala kad kadzaba ashabul hijr wala qad kadzaba ashabul hijr al mursalin na'am وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها محرمين سياوغن أن تكون الله مدو كتن سيكيت وطعن هجر sun karyatar da manzonsu shine annabi salih annabi salih ne ya zo da shi kalmar tauhidi kamar da in ka koma cikin tsoronmu annabi salaha da ya zo shi yake kala ya kawo ibudullaha ya ce musu ibudullaha malakun min rai ku bautata ma Allah ba ku da abin bauta da gaskiya ba face Allah kenan kowane ba annabi iya zo kalmar tauhidi ya zo da shi shi yasa annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace mu annabawa abuna wahid mu annabawa iyayen mu ne amma mu suka rarraba suka rarrabu ma'ana ubanmu daya shine dukkan mu wurin Allah muka fito iyayenmu ko mu ce mu suka bambanta ma'ana mu ya zama daban-daban kun fahimci karatunku shi yasa kowane ba annabi tauhidi zai zo da shi ya qaumi budullah ma lakum min ilahin ghayr ba ku da abin bauta da gaskiya face Allah shi kadai she ya ci gaba ya gaya musu nimomin da Allah ya musu shi ce huwa an sha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha yace huwa huwa an sha'akum min al-ard shine sarkin nan da ya rene ku a ban kasa bai ce huwa khalaqakum ba sai ce an sha'akum yani abin nufi da annash shine daga jinjiri zuwa yaro jariri tun ka koyo mai zama koyo tafiya koyo magana ka tashi ka saya kana tafiya ne uke kenan kuna fahimta bai ce huwa halaka ba ko ya faɗi ma daidai ne amma shi yana so ya kai matuka cikin nuna musu neman shi yake an sha'akun annash shine halitta bayan halitta kuna fahimta huwa an sha'aku ya halice ku an haife ka kana jari. daga jariri kana shan mamma yanzu an fara baka koko daga shan koko an fara nuna maka yadda ake zama a sa maka summa ana koya maka zama haka iya zama yanzu na na daga iya zama a koya maka rarrafe daga rarrafen kuma a koya maka mai tafiya annasha kenan daga kana yaro kana girma kadan kadan huwa an sha'akum ya yi istimalin kalma huwa an sha'akum saboda ya nuna muku ni'ima la'allan yace huwa khalaqakum shi ya hadice ku ba za ka kai dukka na fahimtar ne na fahimtar ni'iman da ya maka ba shi ya kawo kalman an kuna fahimta ce ce wasta'marakum fiha ya sanya ku kuma kuka zama ne masu rayar da wannan kasa mina da iman. cikin duwar wasu da kuka tashi ga duwar wasu ne suna nan ne kaman bebaye kaman gawuriki amma sai ku kuka yi imaransa kuka reni wurin kuka jina wurin kuka yi gidaje haka yi wurin wasa haka yi wurin hutu wastamarakum kumfiya. kuna fahimta ko ce ce fastaghfiru fastaghfiruhu na tubu ilai ƙada ce ce musu fastaghfiruhu ku yawaita istirfari zuwa ga Allah nan tubu ilai kuma ku tuba zuwa ga Allah Ina rabbi ƙari Allah na hakika yana kusa wanda ke kusa kuma yana jin cira mai kira shine mujibu in ka kira ma ya amshi kiranka kuna fahimta kagan annabi salih ya kai matuka cikin bayanin sarautar Allah ko annabi salih alaihi salatu wassalam ya ci gaba yana wa'azi ya shiga dusur yana wa'azi cikin wazuzzukan da yake musu shi yake musu kai hankali fa adawa da muka karanta kisan su jiya me aka yi musu an hallakar da su ko iska ko shi yake musu wazkuru izja'alakum khulafa'a min ba'di adi wa bawwa'akum fil ard tattakhiduna min suhuliha qusura wa tanhituna al-jibala buyuta fazkuru ala allahi in kuntum wala ta'thaw fil ardi mufsidin ko yace musu wazkuru izda'alakum khulafa min ba'di adi ku tuna lokacin da Allah ya sanya ku mamaya ya sanya ku masu mallakan kasa bayan Allah ya halakar da ahadawa wa bawwa'akum fil ard ya zaunar da ku a ban kasa tattakhiduna min suhuliha qusura kuna rika manya-manyan duwawwasu da suka zama kuna maida su manya-manyan jini kuna zama wala na Jibala buyuta kuna sassaka duwawwasu ku maida su gidaje saboda shi ku tuna da neman Allah da ya muku kan ku yi banna a ban kasa wani wuri Allah madaukacin sarki ya ce ma cikin suratul fajr وثمود الذين جابوا الصخر الذين جابوا الصخر بالواد ya ce in baka san samudawa ba to ga aikinsu. su sune ne jabu sakhara bil suna sassaka manyan manyan duwago sune su mai da shi gidaje Salaha ya ci gaba da wazi suna mai izgidi aka fara mai izgi. da mai wa'azi ma bai da daraja ko shi ana mai ne ana mai dariya inda duk ba suna ba mun gode ma Allah yau almajirai na da daraja ido mutane haka ne ko ba haka ba da kafin ka shahara kafin ka samu wuta kai wani lokaci ma she ka gama wa'azinka ka koma lahira almaji wadansu za su yarda da abin da kake fati to amma alhamdulillah yanzu ana gane gaskiya tsawon shishe mutanen suka ci gaba suna mai izgili cikin sautu a arab قال الملأ الذين استكبروا من قومه قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا أتعلمون أن صالحا للذين آمنوا أتعلمون صالحا مرسل قال الملأ الذين استقبلوا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم استكبروا للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون Allah madaukacin sarki ce lokacin nan qala allazina istakbaru min qaumi waɗanda suka nuna isa suka nuna suke da gata suka nuna suke da sarauta she suka ce maraunannu waɗanda suka yi imani saboda imfanin talauci kenan su dewa za ka samu talakawa ke ce saurin amsa cira saboda shi talaka ba abin da ya shagaltar da shi yawancin talaka da bai samu duniya ba yana Allah Allah ya samu lahira saboda shi ya samu in ya ya me in ya ga gaskiya yana saurin karba kuna fahimta ko saboda shi waɗanda suka yi girman kai a cikin mutanen salaha sun suka ce ma raunannu suka ce ma mu'minai a ta'alamuna anna salihan mursalun min rabbi yanzu muna da tambaya ku kuna ganin salaha manzo ne kun yadda kuna fanta kato masu jirman ka masu nuna isa su suka ce maraunannun da suka yi imani tambaya muke da yanzu kun yadda salaha manzo ne qalu inna bima ursila bihi mu'min mu dai kun yadda ba ku yadda ba mu mun yadda cewa manzo ne kenan yanzu an rabu kashi biyu ko sala na da mabiyansa haka kuma aina kuma na da mabiyansu sala ya ci gaba yana wa'azi yana wa'azi suka ce masala ya kai sala kai mutum ne kalu ya sala قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا نعم أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا نعم وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريد قالوا سكتي يا صالح يا كي صالح kad kunta fina marjuwan qabla hasa hmm. ka kasance muna kaunanka da wani alheri gabanin kai ka ce kai manzo kad kunta fina marjuwan qabla hada muna kauna ka zama sarki muna kauna la Allah in ka girma yadda kake da hankali kake da hazaka kake kallon nisa muna kauna ka zama babban sarki cikinmu amma qabla hada tun gabanin ka ce kai manzo ne amma yanzu da kace kai manzo ne ka nata eh samari ne ya tashi unguwa yana bin buduri yana shaitanci ba wanda ya taba zage sa ba tun ya fara zuwa masallaci ai ya bata ko ba haka ba wallahi da wani yaro ne mai hankali wai yanzu me yasa bai da hankali saboda yana zuwa masallaci Allah ka kai sauran suka ce masala kan kun tafi na mabduwar kabla hada ka kasance muna kauna ka zama mutumin circi tun gabanin ka je ka yi manzo ne to amma ka ji ka daina wa'azi a tanhana an na'budu ma ya'budu aba'una ka hana mu mu bautata ma da iyayenmu ke bautata ma wa inna na fi shakkin mimma tad'una ilayhi mu muna kwankwanto game da wa'azin da kake yi muna mu ba mu yarda ma daga wurin Allah ne hmm. kuna fahimta amma duk da wanga magana ka san shi mu'mini ya san wa ya sa shi aiki maganar mai magana mai sa shi ya bar daina aikin Allah eh maganar mai magana zargan mai zarge zagin mai zagi shi a'a kai da ke zagin shi baya gani ka wanda ya ce yayi na shi yake gani saboda shi annabawa sun hadu da kalubale daban-daban daban-daban daban amma sai su ci gaba saboda dole an samu masuwa an samu maganganu a samu wahala amma lawa suka ce iza da tasa in kaga mutum ya wahala ya wahala ya wahala rana guda sha Allah ya kawo nasarar shi kuna fahimta Salah bai gushe yana wa'azi ba bai gushe yana wa'azi ba sai ta kai ka dame mu yanzu tun da ka daina wa'azi baka daina wa'azi ba to za mu yi maka tahaddi kalubale kafin mu yi imani da kai muna son ka ko ga babban dusin ga muna son ka zo wurin mu duka mu hadu ka roki Allah taguwa naka ce taguwa shine rakumi mace mai ciki taguwa mace ne wata goma cikin ciki ka yi addu'a ta yani dusi ya tsage taguwan ta fito ba wanke da ban mamaci ba kuma taguwan ta duk sugunna wurin nan ta sa wurin kuma ta haifi muna gani ta muyi imani kaga ta hajji cikin dutse ko ma cikin kasa ne yana da sauki ba amma cikin dusu ko da cikin rami ne ma da yana da sauki amma ba abin da ya gagare Allah ko salaha ya roki Allah ya roki Allah ya roki Allah wani yawa ma shi an haɗu da shi a har yanzu Allah ka bai gaya mana yaushe taguwan zai zo ba saboda isgilanci ya roki Allah ya roki Allah ya roki Allah Allah ya ce na yi maka cece mutane su haɗu wuri daya. rana kaza wuri kaza wuri dutse kaza aka haɗu salaha ya yi biyu ya daga hannu ana kallon dutse abin kaman sini kaman concert kaman mafarki yayi bai yi gashi ta yani dutse ya sage ana gani taguwan ta fito da babban ciki kowa ya gaga cikin kuma تاغو انت دو كسا كسا كما تا ايو ايو كاتا ابيانو كو ايكي وي ايماني وي ايماني اي ايماني شيخ النبي سؤال حياتي ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قوي hadhihi naqatullah taguwan Allah ne fa ba nawo bane eh kamar yadda ake cewa masjid baitullah ko masallaci dakewa Allah to taguwan ma na Allah ne hmm. sai shi ba nawo bane kan ko aza ko nawo ne ballace wadansu akwai gaba tsakanin mu ko ba su so na su je su na Allah ne fa saboda shi me fadaruha ta'kul fi ardillah na'am ku bar ita taguwan ta yi rayuwa a ban kasa kasan ma nawa ne ne da ku bar ta taguwan Allah kasa kuma nawa kuma bayan Allah ne fazaruha akul fi ardil wa la tamassuha bi su'i kan ku taba Kan ku taba ta da wani mummuna ku ta shi Allah madaukakin sarki ko me karo kaya baka to in ya baka zai jarance ka shi na'am eh kana go Allah ya bani mata Allah ya bani mata Allah ya baka mata shi sai wata fir'auniya karaman ifriti eh ai kai ka kai eh kana addu'a ka samu aihuwa ka samu aihuwa cikin su kuma shi Allah ya baka kuma haka yaran kuma sai su a jarrabce ka da shi Allah kana arziki arzikin arzikin yazo kuma shi a jarrabce ka da arziki tun asuba talakawa su zo su tsaya kofan ka ka bayan yau gobe ka bayi, jibi ka kai ka ce eh suka zo a ce musu ba ni nan suka jaraba ne ai kai kace kana so ai an baka wai ka bada haƙƙin Allah eh amma ilimi ne kake da shi insha Allah ya baka almajiran wadansu shaitanai ne ba ma alfaritu bane eh, oh, shi eh awai shi kullun laifin malam ake gani eh haka rayuwa yake hmm. saboda shi waɗanda mutane su kuma shi Allah zai jarabce su cikin kasan kasan samu rijiya babba daya ne da mutanen garin duka ke sha duk wanda ya zauna kai ya san yin haka ka doka iske kauye su mutum ba ko bishiyar rijiya daya. haka ne ko ba haka ba shi ne kowa ke sha shi Allah ce to zan jarabce ku menene jarabar? yanzu abin da za a yi yau litani mutanen garin duka su sha ne su diba ruwan su sha talata ka kowa ya taba rijiya taguwan ita da danta za su zo su sha amma saboda tausayi da zai muku ba kun ga talatan nan da za ta sha ita za ta yi supply madara kowa ya sha madara muku amma ji bala'i da ya ce a shayi da ilal insan mamuni shi dan adam abin da aka ce kakka taba nan kaka eh, bai magana adam aka ce ci komi cikin da amma wala takara ba hazi yi shadda ga komi ka ci amma wanda aka ce ya ce bari duba me yasa shi haka dan adam yake saboda shi kakka gaya ma dan adam ka bi Allah kun fahimci karatu haka shi dan adam yake aka ce musu rana daya mutane su diban rijiyan ruwan rijiyan rana na biyu taguwan ta diba haka Allah madaukacin sarki yake mana cikin suratul shuara qala hazihi naqatun laha shirbun walakum shirbu yawmin ma'lum wala tamassuha bisu'in fayakhudhukum adabu yawmin adhim <clears throat> ga taguwan Allah tana da ranar shanta kuma kuna da ranan shanku, hmm. kuma ranar an rarrabe kowa ya san ranansa. aka soma ai mutanen sun yi imani saboda sun ga abin da ba su taba gani ba ko yanzu ma aka je gate aka je za a zauna shacca ah, to yanzu ya yi ko yau dai za mu diban ruwa gobe ba mu diban ruwa eh haka Allah ya ce ya yi waɗansu ce ya yi waɗansu ce ba jibi ma an zauna firan kenan Ga ta man an zauna firan kenan bar waɗansu malama suka ce taguwan saboda jirman taguwan in ta fito za ta di cin abinci ko shan ruwan she dabbobi na ta gudu saboda ba irin dabban su bane wan kun fa kunu ne taguwoyin da waɗanda suka sauro kuma su ma min nutfatin ko ba haka ba saboda shi ba dai suke ba saboda shi in ta fito tana tafiya shi dabbobin na ta gudu shi suka fara shawa yayi ko ana yayi yi yayi kai shi waɗansu kwabaloli guda-guda tara suka zauna bai suka ce tare mun zauna haka ah. bal wai waɗansu mata biyu suka zo bezin waɗannan mutane tara mata biyun ga daya 'ya'yan mata gari Daya kuma kuɗi gare ta shi suka zo suka ce ma sabarka me kuke yi taguwan ku kashe taguwan ga yaran matan mu ku doki ga dukiyar mu kuma ku doki ga ce ai tun da abin da muke jira kenan ai labari yawa su cikin gari cewa za ne za a kashe taguwan suka ce wallahi a kashe mu futa kaga imani ya sake kuma ko kenan imani ya zama banza Allah ya ciyaye Allah madaukacin sarki waɗanda mutane tara na farko suka ce za su fara da tsala tukunna su kashe tsala. in suka kashe tsala, shi su je su kashe taguwa Wakana filmadinati, fil madinati tis'atu rahatin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun ko wa taqasamu billahi lanubayyitannahu wa ahla thumma lanaqulanna li waliyhi ma shahidna mahlika ahli wa inna la sadiqun yace cikin madina cikin gari akwai yara tara samauka tara suka yi rantsuwa suka ce yau da dare za mu je cikin dare mu mu kashe sala in gari waye kuma mu ce ma mutanen Salah ba mu ga suwa suka kashe shi ba mu kashe shi mu kashe family cikin dare an shiga bacci an shiga kwana shiga sunan sun zo za a kwankwasa mawa Salah kofa ya fito Allah ya ce mai dakanta kaka hita waɗanda mutane sha Allah ya sauko musu da wani duwar wasu ya hallakar da su sun suka mutu ba san me zai faru gobe ba she maluma suka ce da labari ya wasu cewa salaha ya kashe su she waɗansu kwakwaloli kuma suka ta suka ce to za mu je mu kashe taguwar salaha fanadau sahibahum fata'ata fa'aqa sai suka cirawo dan uwansu akwai wani kwabalo bai jin magana ana kiran shi kuda shi duk inda bala'i yake in aka sa shi gaba to ya yi bala'i kasan ko cikin unguwa ana samun yin su ko eh ina su wani? to aka ce ba kuda to abokan nan ka sala ya kashe su amma ba abin da muke so muna son me muna son ka kashe taguwan tukunna ai sa duka ka taguwar ne sa duka taguwar ne ya ce ku taimaka makamin aka ce an taimaka maka aka je malam taguwar da safe ta fito za ta kiwo kawai suka tsare suka tsare taguwar kudari ya cire mashinsa ya soke shi ya soke taguwar taguwar ta faji ya soka ya soka taguwar ta yi sanyi dan ‘yan taruwan she ta yi kuwa sau uku she ta gudu kuma tana isa ga dusin da uwa ya fito sai dusu ya gudu she ta shiga ta wuce hmm. ana zuwa wurin sala suka ce to sala abin da ya tafasa ya kone ike ne faru ta kashe taguwan naqatullah hmm. taguwan Allah ba na ce muku na Allah bane ba na wani wa suka ce to mun kashe kun kashe wai eh shi yasa da yake tamatta'u fi laikum thalathati ayyamin dalika wa'adun ghayru maktub sauran muku 3 days sauran muku kwana uku kuka uku nan kowane kuka daya kwana daya nan 24 hours kenan sauran muku kwana uku in za ka ci banku da ci na wuri za ka yi sauran kwana uku in za ka yi noma ma ne sauran kwana uku three days kuna fahimta to a ga haifar ya rike yi wa ta bace ya yi wani abu ne muka kashe taguwan ba gaskiya ba ne gobe kwana ɗaya shi fuskan su yayi ne ha yayi ne ba baki ba ba ja ba me yayi yelo safra fuskan yayi yelo she ka gamu da dan uwanka assalamu alaikum muna lafiya ya fuskan kai sake ce kai ma naka ya sake ai ba ni bai kai ma naka ya sake ah, ya gaskiya kawo madina a duba fuskar ya saki washe gari kwana na biyu fuskar ya yi jawo kwana na uku fuskar ya yi baki to lokacin nan allah madaukacin sarki ya sauko musu da azaba kun san su wani azaba aka sauko musu mala'ikar jibril Allahu akbar annabi Muhammad yace na ga mala'ikar jibril yana da fikafiku guda guda guda guda nawa wa yace 60 dari shida 600 fika fikafiku yana rufe gabasin ga duka baci daya mala'ika jibrilin kawai ya isa duniyan ga da shi kamar yadda zaka ka nade bukunka wani tabarma bukunka za ka iya ka nannade shi haka mala'ika jibril ya isa da nukiliyan mu da wakon mu da komi mala'ika jibril ya yi nade shi ya sa cikin rami guda da kulle kuma Allah ya mala'ika jibril yi musu sawa sawa yi musu kuwa kawai ba hadari ba ba iska ba sawa da tsawonsu da girmansu mala'ika jibril musu sawa in kana saye ne zukiyanka ya sunki kana kwance ne sunki ku su duka sun mutu gurin nan ga su sun mutu suna kwance kaman ba jiya suke nan ba fatawalla anhu wa kala ya qaumi kad ablagtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna annasihu nayi muku wazi nayi muku bayani na gaya muku gaskiya to gashi ba ku son gaskiya to ga ku kwance kun mutu ina ta kun fanta karatu a takaice ke na game da mutanen salih kenan mutanen adawa muka ce me aka halakar da su iska kuma wani yin iska ne sanyi amma muka ce mutanen sala ta mudawa me aka halakar da su sawa Shi ne Allah madaukacin sarki yace qala ya qaumi أرأيتم إن كنتم قال ya قوم a إن كنت على بينة من ربي نعم وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته نعم فما تزيدونني غير تخسير النبي صلى الله عليه وسلم قال يا قوم يا كم تامينا أرأيتم كباني لاباري إن كنت على بينة من ربي ina kan hujja bayyananne ina kan gaskiya bayyananne wa atani minhu rahma Allah ya bani rahma in ma ka ce manzanci ko makamannin sa faman yansuni min Allah wa zai kubutar da ni da bayin adaban Allah in asaitu in na saba mai Fa mata zidu da ni gaira taksi. ba abin da za ku kara mini shi dai hasara in dai na saba ba Allah ko ba haka ba <coughs> mu je gaba ya qaumi hadhihi naqatu llahi lakum aya na'am فذروها تأكل في أرض الله ولا تمصوها بسوء ولا تمصوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب ويا قوم هذه ناكة الله لكم آية يا قوم تانينا ga taguwan Allah kamar yadda kuka nema lakum aya tagu wannan aya ne abin lura ne fadaruha ta fi abdullah ku barta tana ci a ban kasan Allah wala tamassuha bi su'in kakku taba ta da wani mummuna in kun taba ta kuma da kuma azabun qawi azaba mai kusa wanda ba shi nisa shi zai same ku azaban da ke nisa shi an yi waɗansu kwanan naki shekaru na azaban ya zo ko to wanga kuna taba shi azaban zai su kuma haka aka yi ko mu je gaba faqamuha faqalat fi darikum thalathata ayyam na'am dhalika wa'dun ghayru makdhub faqaruha suka dasa wannan taguwa faqala shi salaha ya ce musu tamatta'u fi talata ta ayyami ku ji dadi a cikin gidajen ku kwana uku dalika wa'adun ghayru makdhu alkawali ne ba na kariya ba azaban zai zo ne inda duk ka kai inda ga dama ka je azaban zai same ka na falamma jaa أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا نعم والذين الذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ نعم إن ربي هو القوي العزيز نعم إن ربك هو القوي العزيز فلما جاء أمرنا ألوك تشند عذابا ويزو نجينا صالحا من كبتد صالح mun tsirar da sala walladina amanu ma'ahu da waɗanda suka yi imani tare da sala bi rahmatin minna da rahmansa wa min khizi yawmi iz da kuma walakancin wannan rana <clears throat> inna rabbaka lalle ubangijinka huwal qawi shine mai karfi ko ba haka ba ana takaman karfi akwai karfin da yake Allah shi da sojojin shi da kansa ma kai baka san adadin su ba abin da ke nuna Allah na da karfi kuma ku duba da Allah zai halakar da su ba shi da Allah ya sauko ba kai wani halitta daban aka ce mai yayi musu sawa yayi musu sawa kawai zukatan su ya tsunke suka mutu gaba daya kaman ba a taba yin su ba saboda shi huwal qawi Allah shi ne mai kaifi al'azizu buwayayyen sarki wanda ba abin da zai gagare shi in ya so yin abu zai zantar da shi ne ba da shawara ba komin girmanka komin matsayinka wani lokacin kaso so ka yi wani abu ma sai ka shawarci family ko in sun ce ka yi ba za ka yi ba akwai wani mako sadaka zai yi ba hajiya ta ce mai Ayi yi ba ba yi ko to amma shi Allah ba haka yake ba buwayayyen sarki ne yana yin abin da ya ga dama shi yasa shi shine alqawi mai karfi ka duba yadda saman gake hannunsa ya yi shi kasa shi ya rika kasa yumsiku sama an taqa ala al ko ba haka ba shi ke kada sama bai fadiwa ba da hannunsa yake yake da shi ba da ikonsa karfinsa ya ce ba sama saya ce na saya sai lokacin da kake bukata alkawiyyun kenan hmm. al'azizin buwayen sarki wanda ke yin abin da ya ga dama ba police station da za a kai shi ko ba haka ba eh wallahi akwai wani sarkin da ake kai shi police station ko dai ba ga putin ba wa an yanka mai hukunci za a kama shi akwai wadansu kasashe da aka ake cewa ya je duka sun kama shi ko ba ku ji ba duk da sarautar shi shi duk da suke mallakan duniya ba don sun yi baki dai wasu kama shi ya ce to ku kama ni ni ma kun ga mamaci eh wai ya tar da duniya ya ba su mamaci ni da ke da wofin mun da ake kiran sa shaitanul akbar ka san kutin ma da iska ne o eh yana da wani wofin sunan shi shaitanul akbar babban shaitani wai mai iya tadda duniya gaba da amma Allah ya fi ka huwal qawi Allah shine mai karfi saboda Allah ya ce wofin mun gabe aiki ya yaki bi aiki Allah ya ce wofin mun gabe aiki bi aiki <coughs> to saboda shi Allah shine mai karfi al'azizu mabuwayin sarki ba abin da ya gagare shi sai Allah ce me wa khala alladhina zalamu as-sayhatu fa asbahu فأصبحوا في ديارهم جاثمين نعم كأن لم يغنوا فيها نعم ألا إن ثمود كفروا ربهم نعم ألا بعدا لثمود وأخذ الذين ظلموا الصيحة Allah ya ce waɗanda suka yi zalunci su ne suka kahumta shine samudawa da mutanensa Allah ya ce asaiha sawa sawa ya kama su fa asbahu suka waye gari fi diyarihim cikin gidajen su jathimina sun mutu in ka so ka ce jathimina sun durkuso kaga mutu na tsaye mutuwa ya zo mai wani lokaci zai fadi kan kafafuwansa ne ko ce ka ga gashi ya fadi kan kafafuwansa ya yi durkuso kai da ke nisa ka aza ko bai mutu ban ka zo ka iske shi tun ka taba shi ya fadi kasa sun mutu sha Allah ce bai ka Allah ya Allah ce kamar ba su taba zama cikin waɗannan gidaje ba sun mutu planin da aka yi duka ya kayi komin da aka yi ya tsaya ka Allah ya naufiya. kamar ba su taba zama cikin garin ba kamar ba su kasance suna mallakan garin ba kaman ba su kasance suna rayuwa ciki ba ala ku gane inna samuda Allah ya ce Allah yace ala ku gane inna samuda kafaru rabbahum kun ga samudawa sun butulce ma ubangijinsu ala ku gane bu'udan tin Allah yace tin hallaka azaba ya tabbata ga samudawa kuma ya tabbata ko bai tabbata ba kaga Allah ya tsine musu duniya ya tsine musu lahira Allah ka raba mu da azabansa kagan fada ne tsakanin wa tsakanin gaskiya da kariya amma karshe kariya bal naqzifu bil haqqi ala al batil على الباطل فيدمغه نعم. فإذا هو زاهق نعم. ولكم الويل مما تصفون الله يسي نقذف بالحق على الباطل زامو دوكي غسكيا مو ولغا قيا فيدمغه يفشي ميكاي ko ba ku gane ba fayadmagu ya murkushe shi fayadmagu ya kakkarya shi duka in ka fassara fassara yadda ka ga dama eh naka ce ya dumagu wannan ya mukuce shi ya kakkarya shi ya batar da shi ka san kai in kana kai in kai da wanda ka iya shi za ku yi fada ya za ka yi da shi za ka murkushe shi eh in za ka iya mutum kana imai za ku yi fada a yankalin ka kwance ko amma wata rana a samu kafin gasi ya yi sa'a kanka wata rana to kai ma ka gani to Allah ya ce muna dokan gaskiya mu wani karya da shi fa'iza huwa dahikum Allah ya ce iya muku shinshin nan shi a rasa karya to haka samu abin da ya faru tsakanin su kenan Allah ka raba mu da tabewa da batan basira abin da muka fadi Allah ya sa mutum ya aiki da shi inna muka yi kuskure Allah ka gafarta muna bayan Allah kafin dai mu kai ga tambaya kamar yadda kuka ji kuka samu labari wani almajirin mu wanda yake sananne ya rasu mai suna Abdullah. Abdullah wani shekaru da dama shi ya ja muna tafsiri na kuna tune wa zai gaya mana shekara 20 eh, a ah, 16 <laughs> ne sixteen ne inda zan tuna ba 14 ba ne 16 ne in zan tuna shi ya ja muna ya yi muna tahajjudi da makamanninsa yaro ne da Allah ya bashi Qur'ani sosai yana karanta Qur'ani ka ce kansa aka saukar da shi muna tashi asuban ga da tashin labarin rasuwansa Allah ya ji kansa Allah ya ji kansa Allah ya sa aljanna ne makomansa abin da ya sakani da Allah Allah ka yafe mai abin da ya sakani da mutane Allah ka dauke mai yara ke mutuwa fa yara ke mutuwa ni da shi mun yi tafiya masu yawa mun je burkina mun yi kaman one month dawa mun je doyi muka je falaguntu muka wuce muka je nijar mun yi tafiya mai tsawo mun je wa'azin kasa da shi da makamanni mun tafiya daban-daban da shi saboda shi bayan Allah wa an laysa lil insani illa wa anna sa'yahu abin kenan kaka saura da wani kana nuna izza kana nuna isa yi ma Allah aiki in ka mutu ya kare yanzu shi ya kare kenan shi abin da yayi saboda shi mu yi kokari mu doki guzuri yaro karami yaro karami in ya jima in shekaru sai yawa bai ma kai 40 da kyau ba bai kai 40 ba yaro karami ne a to kasan jikin ne yake bani tsoro bai la wani yaro karami ne da Allah ma ta ce su kawai ba zai wuce haka gaba ya zo nan yana yaro karami kaga ashe mutuwa ba yarantaka bane ajali ne Allah in lokacin ka kai ba magani to ai kokari ai tanaji Allah ya ji kansa Allah ya sa aljanna ne makomansa Allah ka yafe mai Allah ka sa Qur'ani ya cece shi Allah ya sa Qur'anin da ya haddace zan mai sababi na shiga aljanna Allah ka sa mu ma mu cika da imani man mu almajiran mu abokan nan da suka gabata Allah ya sa aljanna ne makomansu mu ma Allah ya sa mu cika da imani Allah ka ɗaukaka musulunci akan kafirci Allah ka ɗaukaka mu kakka maida mu baya Allah ka ba mu lafiya Allah ka ba mu iko na ibada saboda shi za mu saya nan ga Allah yarda za mu saya nan shi gobe a ci gaba da karatu za mu nemi taimako masallaci bayan Allah kowa ya sa hannu a aljihu ya taimaka fi sabilillah tsakaninsa da Allah abinda ka bayar shine naka manzon lazi yuqridu Allah qardan hasana wa zai ba Allah rance caccawar rance Allah zai linka mai linki ba linki insha Allah na na wai mutum da ke da mata daya ko biyu zai yi kari wai dole ne ka sanar da matanka eh ya kamata ka sanar da su ka ba su labari saboda a zauna lafiya ka gaya musu mu afirka abinda muka gada Shi ne in za ka yi aure ya kamata ka gaya ma dangi ka gaya ma kuma matanka saboda me a ci a shude saboda in amarya ta zo a zauna lafiya kun fahimta karatu ba shi cikin sharatin amma yana cikin kamala ba sharati ne matanka ta sani amma yana cikin kamala me ake nufi da kamala kaga da labari zai wasu kayan aure ba baka gaya ma matanka ba duk abin da zai biyo ba shi a ce kai ka jayo ko ba haka ba saboda shi an fi so a sanar kan misali kasan larabawa kasan su ragwaye ne su ba su gaya matansu za su aure mu larabawa yawanci wani ma balabin shi ya mutu lokacin matansa guda kuma za su zo ta ce ni matansa ne eh sosai ko ragwaye ne wani malami na ce mai na ji labari ya yi aure na ce matan ka gida guda suke yi ya ce gari guda suke Ko ku fanci da gaba eh, aka ce gari guda wannan bo ko wanga na tamani ko wanga na kuma shi mana gari guda ke mana bin yiwuwa su zauna jida guda a balabe in kace mai mata na biyu har uku duka na jida guda eh, ya yi kai larabawa manyan mutane in ya ga bazawara in ya ga bazawara zai aura saboda kaga su problem suke ke kawo kansu problem <coughs> rashin aure shi yasa in mace mijinta ya rasu ko an rabu da ita to ita ta ta yi shahada ta san ba ta aure kuma eh saboda ba aure biyu ai ku fahimta magana shi yasa ita nan da aka taba rabuwa da ita ko ko mijinta ita ta san ba ta aure saboda shi ranar da ta samu namiji saboda yaro kuma da bai taba aure ban ka je ka dogi mazawara saboda shi ita ba ta aure <coughs> she ya ga wani namijin da zai aure ta duk sharatin da namijin ya gaya mata ita ta yadda to ta san ba ta aure ku fanti magana she ka ga namiji ya zo ya ce ba, ya eh, ita ran, na aure ki amma wallahi ban ta zuwa da dare fa da ranar zan ce ta yadda kaga tashi kawai ka dauki motar kawai za ka aiki shi ka bi ka ji bi bus stop ka je ka saya wurin nan ana nan wani awa two hour ka wuce ka je aiki kaga matan ka bata sani ba haka za su yi rayuwa har ranar mutuwan lokacin za a gana she matan shi tu saboda Allah ba rugunci ba wa zai yi wanga in ka ga mutum na da mata biyu cikin larabawa kuma dukan sun san da juna ka iske babban mutune mana babban malami ne saboda malantakan sannan ka ka raga mai kin raga mai da makamai saboda shi su malumman su duka sun yi fatawa cewa in baka aure ba sharati bane ka gaya ma matanka kawai sun ka gaya matanka bala'i ne amma mu afirka bai kamata ba eh kuwa ne za ta yi kwana biyu Eh, ta yi kuwa ta yi kuka ka cuce ni ka yi kazace ya eh, yi hankuri ne ya kaye mana zuke ya buce a zauna lafiya ya kaye ina ta muna fanta saboda shi ya ban ce sharati bane amma ya yi ya kama da wannan Allah ka fanta da mu na na muna na na wai mutum ne ya yi buda baci ya sha tofi ya sha biya ya je sallah bai kuka bacin sama sallan sananai ya eh, sallan kananan ana so ne in kai ci abinci za ka ci za ka yi sallah ka kokowa bacin kama kokowa ba sallah ba a son kana cikin sallah kana ta kana jin yani alaman daɗi ko wani abu cikin bakin shine ba a so eh, kana lasan bacinka da makamanni shine ba a so amma sallan ka nan wallahu a'lam na na na na wai mai gidan shi shi da azumi ke aiki azumin kuma shine mai gida oga ya aike shi ya je sai abinci to abincin da zai sannan kuma akwai naman alade ciki ya yi ya je ya ce ya kasance ka iya ka hana ka ce ba ka zuwa shi ka ce ba ka zuwa naman alade ya kasance ba ka iyawa mana kana kasan turai haka ko makamannin su zo wurin su nama alade ba komi ba ne ce ka je kana mai cama abin wallahu alam na, wa alaikum salam Na, na. wai mutum ne mai sayan misali mu doki kasa yake sayi ko ko yana san kayan lori ne ko waɗansu ababe dai property haka ka sai ka aji shin wannan kayan zakka na kama shi a'a kudin ne zakka ke kama amma kayan <clears throat> misali tablet ne kake sai da yawa uwar kudin nan kafin ka sai ka aji ka san kana da kudi kada amma kaya ko kasa ko gidaje kake sai shi gidajen dawakan zaka ba zai kama su ba amma uwar kudin da yake kawowa shine zaka ke kama shi misali property da ka tara mu doke shi 50,000 ne uwar kudin 50,000 shi zan sai kayan da shi sai ka sai kayan ka san kamar kana da 50,000 aje in shekara ya ce wayo 50,000 nan shi ne sai ka fi da zakka ciki wallahu alam Allah ka fahimtar da mu na ta muna fahimta na jin da san mu ina zuwa kashin tambaya eh. na to ina zuwa na wai mutum ne mutum ne shi okada ne ko shi taxi driver ne shi ce mai doke ni kaje je da ni cikin inda ake shan giya ko shi yayu in je da shi a'a ba hanya ka je da shi saboda ka taimaka ne wurin sabon Allah kuna fanta magana ka taimaka ne zuwa wurin sabon Allah abin da ke ciki ne yanzu yau ka kawo mini 50,000 eh ka kawo mini 50,000 kace malam naka ne kudin ka shiniya na ne wanka kudi zai yi business da shi yanzu na san yau ramadana na da kwana biyar ko ina da 50,000 yau yanzu na ce zan yi business da shi na tsoro kakudi ya hallaka she na je na sai wani abu daban ko na sai plot she na je na aji yanzu ni na san 50,000 nake da shi ko in Allah ya kai mu Ramadana ne zuwa ina da 50000 duk abin da zai hau ba sama shine shi menene riba eh, ne kuna fahimta ko to in ma bai yi mai ba wadansu malama suka ce in ma baka saida ba cikin 50000 na shi ka cire ka cire zakka ka ta karatu wadansu suka ce a'a tun da ba fayin kudi bane zakka bai kama shi ba amma maganar mai kaifin shine tun da kudin na hannunka kuma ka sai ka san ba ya mutu ba ne to ka cire ta kashi wallahu a'lam karshen tambaya na wa alaikum salam na <coughs> na wai ka sai kaya 50,000 shekara ce wayo baka da kudin 50,000 ya za ka yi kuma baka tashi kayan ba ko tashi sai da kayan ba to maluma suka ce ranar da ka sai da kayan shi kai shi ka cire kudi wallahi a'lam abinda muka faɗi Allah ya sa mu jima yake da shi inda muka yi kuskure Allah ka gafarta muna rabbana taqabbal na tuba lana na antas sawabur rahim allahumma la sahla illa ma ta sahla wa anta tajalul hazna idza shi'ta sala yassir umura waqtil hajat ya rabbal alamin subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk